to investigate allegations of human rights violations by some personnel of the Nigerian Army. Babban hafsan sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai yayin kaddamar da wani kwamiti mai karfin gaske da zai binciki zarge-zargen danna haƙin bil'adama da wasu ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama suke wa sojoji. We are also aware that there are some persons and organizations who have expressed concerns or even alleged cases of misconduct and abuses. Muna sane akwai wasu mutane da kungiyoyi da suka nuna damuwa ko ma zargin wasu jami'anmu da yawa 'yancin bil'adama karan tsaye yayin da muke yaƙi da masu tada kayar baya ko 'yan ta'adda. Rahoton kungiyar Amnesty International ya zargi wasu jami'anmu da laifin kisan gilla ga masu rajin kafa kasar Biafra ko take haƙƙin ɗan adam na 'yan Boko Haram din da aka kama. Wasu daga cikin zarge-zargen ya kunshi kisan haka siddan kame-kame mutane barkatai ba bisa ka'ida ba da ma tsare su azabtar da su ko bacewar 'yan boko haram a saboda haka akwai buƙatar gudanar da bincike na fisa lillahi don gano gaskiyar lamari saboda haka ne ma muka kafa wannan kwamitin bincike na musamman kalaman babban hafsan mayakan najeriya kenan general tukur buratai rundunar sojan najeriya ta ce wannan kwamiti ba zai binciki korafin da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta najeriya ko wasu gwamnatocin jihohi suka yi bincike a kai ba ko menene dalili brigadier general sani usman kuka sheka shine kakakin hedkwatar sojan Najeriya. Eh dalili kuwa shine kasan dama tuni gwamnatocin wannan jihohi sun kafa kwamitoci na bincike wanda suke aiki a kai kai ka san da haka waɗanda kuma suka rage ba a kafa ba shine hukumar soja take kafa nata yanda za a bincike a tabbatar da gaskiya yanda a yi ta dai ta kare. Binciken da gwamnatin jihar Kaduna ta gudanar akan rikicin sojoji da 'yan shiya a Zaria an sami wasu sojoji da laifi ko wani hukunci za a ɗauka a kansu kenan. nan akwai hukuma da ta yi bincike kuma wannan hukuma ta gudanar da shawararta kuma ana jiran matakan da za a ɗauka bisa yadda gwamnatin ta tuntubi hukumar soja. Manjo General A.T. Jibrin Muritaya shi ke shugabantar wannan kwamiti. We will travel. Za mu yi bulaguro zuwa dukkan wurare, za mu gayyaci duk masu ta cewa a cikin wannan batu don tabbatar da mun diddigin magana daga tushe, kuma za mu yi gaskiya da adalci da zai sa da kwatar sojoji ta yi alfahari. will make the army headquarters proud. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.